Makasir Shari'a kashi na biyu Wallafar Dr. Jamilu Yusuf Zarewa wanda ni Rukayya Ahmed Gaisa na karanta Fa'idojin sani ilimin manufofin shari'a Sani ilimin manufofin shari'a yana da fa'idodi masu yawan gaske daga ciki akwai na daya samun nasuwa lokacin da mutum zai aikata umarni saboda duk abin da ka san dalilin da yasa aka umarce ka da shi zaka samu anashuwa lokacin da zaka aikata shi haka kuma lamarin yake lokacin da zaka hannu na biyu fahimtar cewa duk abin da shari'a za ta yi tana gina shi ne akan maslaha na uku raddi ga waɗanda suke inkarin kiyasi na fudu gani cewa addinin musulunci ya dace da kowane zamani kamar yadda ya dace da kowane lokaci na biyar ta hanyar sanin manufofin shari'a za a gane hukunce-hukuncen sabbin matsaloli shekul islam ibn taimiyya yana cewa idan kana son ka gane hukuncin sabuwar Mas'ala, ka kalli abin da ta kunsa na maslaha ko barna idan dukkanta maslaha ce ko kuma mafi rinjayenta to za ta zama wajibi ko mustahabi ko halali idan kuma dukkanta barna ce ko mafi rinjayenta to za ta yi yawo ne tsakanin makaruhi da haram na shida sanin manufofin shari'a zai sa a gane Allah ya sanya shari'a ce daidai da yanayin bayi na bakwai ta hanyar wannan ilimi za mu gane saukin da yake cikin wannan addini mai albarka na takwas kuwa fahimtar wannan ilimi zai taimaka wajen sanin girman Allah madaukaki saboda duk lokacin da ka san kyawawan lamuran da wannan shari'a ta kunsa hakan zai sa ka kara gane girman wanda ya saukar da ita